السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin wallaga a nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a yau wannan yammaci na ranar talata ah, sha biyu ne ko sha biyu ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1433 wanda kuma ya zo daidai da 31 ga watan bakwai miladiya ta 2012 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke cikin tafsirin suratun nahl a tambayoyin da za mu ansa gabanin fara karatun ayoyin da za mu fassara insha Allah a wannan zama tambayar farko yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ina son ƙarin bayani akan salatu tasbih da kuma yadda ake gabatar da ita salatu tasbih ko kace salatu tasabih duk ana kiranta da waɗannan sunaye salatu tasbih ko salatu tasabih wannan sallah an ruwaito hadisin da ya zo a kan ta hanyoyi daban-daban akwai ruwayar abbas ibn abdulmuttalib akwai ruwayar abdullahi dan abbas akwai ruwayar abdullahi dan umar akwai ruwayar abdullahi dan Amur, akwai ruwayar abu rafi akwai ruwayar anas duk an ruwaito daga waɗannan la malamai sun yi saɓani wajen inganta hadisi akwai malamai da suka inganta ruwayar abdullahi dan abbas saboda sauran ruwayoyin gaba daya masu rauni ne kwarai da gaske masu rauni ne da gasken gaske wasu ma an lissafa su cikin abinan gagagun hadisai kamar wayar abdullahi dan abbas ita ce mai dan dama-dama wanda wasu suka suka karfafi wannan ruwayar wasu suka hassana suka ce hadisi ne hasan wasu ba suka ce hadisi ne sahihi daga cikin waɗanda suka karfafi ruwayar abdullahi dan abbas akwai abu sa'ad ibn sam'ani mai littafin al akwai abubakar al-ajurri waɗannan halitta tafai ma suka rubuta akan salatar tasabih akwai abu musa al shi ba yana da littafi da rubuta musamman don inganta wannan ruwaya akwai abu abdullahi hakim allai saburi mai littafin al-mustadrak shi ma ya inganta wasu daga cikin ruwayoyin akwai ibn manda akwai ibn nasiruddin dimashqi wanda shi ma har rubutu ya yi musamman akan wannan cikin malaman baya-baya waɗanda suka suka karfafi ruwayar abdullahi dan abbas akwai shek eh, nasiruddin albani a cikin littafansa daban-daban ah, akwai ah, siddiq al shima shi ma yana da rubutu da ya musamman akan wannan wani littafi da ya rubuta wa shi at-tarjih eh, liman sahaha salatul tarawih ah, salatul tasabih to waɗannan sun karfafi ruwayar akwai kuma daga cikin malamai da yawa waɗanda su kuma suka ga cewa ruwayar sallar tasbihi bata inganta ba kamar da dama muka faɗa a farko ruwayar abdullahi dan abbas ita ce kawai take da ɗan dama dama to ita ma sun yi bayanin cewa tana ɗauke da illoli da yawa domin tabbas ga duk wanda ya duba isnadin zai da cewa akwai waɗanda aka yi magana a kansu cikin waɗanda suka raunana ta akwai akwai mai littafin az-zu'afa akwai imam ahmad ga gabanin al-uqayli ahmad an tambaye shi game da wannan a cikin ruwayoyin ruwayar muhanna da ruwayar Abdullahi, da ruwayar khallal an tambaye shi game da hadisin salatu tasabih a wani wurin da ce la ba ya birge ni a wani gurin ya ce lam yathbut minha shay ba hadisin da ya inganta a kai wannan imamu ahmad ibn hanbal kenan akwai ibn al-arabi abubakar ibn al-arabi mai littafin tafsiri mai littafin aridatul ahwazi sharhin tirmidhi shi ma ya rauna hadisi ya ce babu wani hadisi ɗaya da ya inganta akan salatu tasabih ko salatu tasbih banda shi akwai ibn taymiyyah shi ma ya raura da hadisin ta hadisin bai inganta ba kuma yin ta bid'a ce akwai shehu malamin hadisin nan eh, abul hajjaj al mai littafin tahzibul kamal shi ma ya raura da ruwayar akwai eh, muhammad ibn ali shaukani a cikin littafin sa fawaidul majmu'a gabaninsu akwai ibn jauzi abu faraj ibn al-jawzi a littafin mawdu'a shi kam cewa ya ma hadisin ƙarya ne ba ma ya tsaita akan raunana shi ba ya lissafa shi cikin hadisan ƙarya sannan akwai al-mu'allimi yahya ibn abdurrahman ibn yahya al-mu'allimi ta'liqin da yayi wa littafin al-fawaid al-majmu'a na shaukani yayi magana mai kyau a karkashin wannan hadisin shi ma ya karkata ga waɗanda suke raunana hadisin sallar tasbihi salatul tasbih haka nan akwai shek ibn baz rahimahullah shi ma yana cikin wanda suka suka raunana akwai shek ithemi muhammad bin salih al-ithemi shi ma ya raunana hadisi haka nan abu isaq al-huwaini da wasu malamai su ma da dama waɗanda suna ga hadisin bai inganta ba to abinda na fi karkata zuwa gare shi ni a cikin ɗan abubuwan da na karanta na ɓangarorin biyu na fi karkata zuwa ga ra'ayin masu raunar hadisi saboda na farko kamar da ibnu taymiya yake cewa limaman farko ba su ma san wannan hadisin ba wato abu hanifa malik shafi duk ba su matan wannan sallar ba lokacin imamu ahmad aka yi batunta imamu ahmad ya ce shi ma ba ta yi masa ba to kaga sai daga baya baya sha'aninta ya kara bunƙasa ta kara yaduwa har kuma malamai da suka zo daga bayan su kuma suka ci gaba da tattaunawa a kanta zai wahala sallar da aka faɗi irin wannan falalar tata kuma take da wata kaifiya wato wata yadda ake yin ta wani abu ne wanda yake garibi baƙo sosai ta sha bamban da sauran salloli na farilla da na nafila duka wata sallah ta farilla da ta nafila da ka sani ana yi salatu tasbihi ta sha bamban da su domin abinda abinda ya zo a ciki yadda ake yin ta yadda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya wa sa Abbas da Abdul Muttalib yana gaya masa ga abin da zai yi ya samu ya samu wata falala da ya ambata masa a ciki yace zai yi raka'a guda hudu a kowace raka'a zai karanta Fatiha da sura bayan ya karanta Fatiha da sura zai ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar sau goma sha biyar bayan ya gama karatun sura sannan sai ya tafi ruku'u nan ba ya faɗa sau goma ba sha biyar ba na farko sha biyar in ya tafi ruku'u sai ya rage dawo goma in ya ɗago sai ya faɗa sau goma in ya tafi sujjada ya faɗa sau goma in ya dago daga sujjada ya faɗa sau goma in ya koma sujjada ta biyu ya faɗa sau goma in ya dago daga sujjada ta biyu ya zauna ya faɗa sau goma sannan ya miƙe sannan a raka'a ta biyu ba ya haka a kowace raka'a zai yi wannan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa wallahu akbar sau 75 a raka'o'i hudu aka hada shi ne zai ba da su 300 to wannan sallah ce garibiya da duk ta saba wa tsarin sallah take da wata doguwar jirsatul istiraha ko jirsatul istiraha da ake ba dago daga sujjada ta farko a rabin nan daga sujjada ta biyu a raka ta farko kafin a miƙe amma duk ɗan taƙaitacciya ce ba ta wuce 'yan seconds ɗan da ke kai kaɗan amma wannan za ta ɗau dogon abin da domin sai ka ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa wa akbar har sau goma sannan ka kaga wannan babu wata sallah da zo da irin wannan kamanni to shi yasa ibnu taymiya yake cewa yana da wahala a ce akwai irin wannan sallar kuma ya zama na babu wasu amintattu nagartattun malaman hadisi da za su shagaltu su ba da himma wajen ruwaito wannan hadisai sai waɗanda suke rubaku waɗanda ake jayayya a kansu inda a ce wannan abu ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama da irin wannan sifa da irin wannan kama to babu shakka wani abu ne da malaman hadisi za su rika rigegeniya wajen ruwayarsa da kuma yaɗa shi to amma sai ya kasance tawaga ko tsare ku na farko ma ba su san shi ba su abu halifa su imamu shafi su malik ba su ma san wannan ba duk sallar da waɗannan ba su santa ba ai babu shakka kai ya zuka lokaci ce ita za ka riƙa yi akwai damuwa akwai damuwa ba ta da wani asul wanda yake muttafaq ala sihhatihi wani abu da aka yi ittifaqi akan ingancinsa to wannan shine yana daga cikin abin da ya sa malamai da yawa suka suka guji wannan sallah din saboda haka na fukar kasa zuwa ga waɗanda suke cewa ta inganta ba saboda ala hakika ta fuskar isnadi kam babu wani isnadi miƙaƙƙe isnadin abdullahi dan abbas ne shi ma a cikinsa akwai rigima to kaga a ce shi kadai wanda shi ma ake jayayya a kansa bai gama tabbata ba a ce ya tabbatar da wani asali wani asali wanda yake garibi ba ko bai ban mamaki irin wannan kuma ana cewa a ƙarshen hadisi annabi ya ce wa abbas idan za ka iya yin wannan sallar kullum ka yi idan ba za ka iya yi kullum ba a sati ka yi sau ɗaya idan ba za ka iya a sati sau ɗaya ba ka yi sau ɗaya a wata in ba za ka iya sau ɗaya a wata ba ka yi sau ɗaya a shekara in ba za ka iya sau ɗaya a shekara ba ka yi sau ɗaya a rayuwarka ce in ka yi wannan za a gafarta maka zunubanka tsoho da sabo babba da ƙarami na ɓoye da na bayyane wanda ka sani da wanda baka sani ba wanda ka yi da ganganci da wanda ka yi bisa kuskure ko da kuwa laifinka ya kai yawan yashi ko turbaya ta doron ƙasa duk za a yaje maka kaga irin wannan falala ba haka a ce kuma an bar ta a hannun wasu raunana ne suke ta cin karansu babu babbaka kanta kaga zai wahala inda a ce wannan falala tabbas haka take daga annabi sallallahu alaihi wasallam to da amintattun masu ruwaya su za su yi gaggawa wajen ruwaito ta da yada ta ba a barta a hannun masu rauni ba waɗanda ake ja'in da ake kirjiya akan akan amincinsu to wannan shine abinda ni na yadda da shi dangane da salatul tarawih ba salatul tasabih salatul tasabih ko salatul tasbih wannan ba zai hana wani shi kuma ya yarda da ingancin ta ba ya yi aiki da abin da ya gamsu da shi saboda wani sabani ne da can akwai shi illa iyaka mutum abin da yake ya gamsu da shi da shi zai zai bauta wa Allah ba abin da kawai ya ga ana yi ba saboda haka wannan ba kofa ce aka rufe ba ta wanda shi kuma zai yi bincike ya gano cewa ta inganta ya aiki da kayansa amma ni tambaya ta aka yi kuma amsar da na gamsu da ita na baya ina hukuncin wanda aka yi masa kaho a cikin azumin ramadan kaho a cikin azumin ramadan baya warware azumi akwai hadisin aftar alhajim wal mahjum annabi ya ga wasu suna ana yi ma wani kaho ya ce da wanda ake wa da wanda suke yi wa duk azumin su ya gari to na hadisi ne mansuk da hadisin abdullahi dan abbas wanda yana cikin sahihaini wanda yake cewa احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم wa huwa sa'im annabi yayi azumi annabi ka kaho yana azumi wannan ya shafe wannan kuma ya faru ne a abin nan a a rayuwarsa saboda haka wannan ya shafe hadisin afdar alhajib wal mahjub kuma wancan hadisin a sahihai yake saboda haka azumi baya fitta abin nan kaho baya karya azumi sai tambayarsa ta biyu da yake cewa mai hukuncin wanda aka cire masa jini don a sa ma marar lafiya duk ɗaya ne shi ma mai kahon cire masa jini a kai saboda haka illa iyaka wancan watakila rura ce ta sa aka cira don ya samu lafiya wannan kuma don a nema ma wani lafiya amma dai duk fitar jini ne daga ciki fitar jini daga ciki baya kare azumi saboda haka azumin sai yana nan بسم الله مال أبو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين نعم الله تعالى يتوقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم وما أكتشيب وأن سكيت التقوى suka ji tsoron Allah ma za a zara kun mai ubangijin ku ya saukar qalu khaira suka ce ya saukar da alkhairi ne lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasana Allah ce waɗanda suka kyautata a wannan rayuwa ta duniya suna da kyakkyawan sakamako wala darul akhirati khair kuma lalle gidan lahira shine mafi alkhairi wala ni'ma darul muttaqin kuma ma dalla da gidan masu tsoron Allah jannatu adnin aljanna ce ta zama dindindin yadkhulunaha da za su shige ta tajri min tahtiha al-anhar suna gudana ta karkashin ta lahum fiha ma yasha'una suna da duk abin da suke so a cikin ta kazalika yajzi Allahu al-muttaqin kamar haka ne Allah yake kawo masu tsoron Allah kamar da muka fara tafsirin wannan aya a jiya lillazina taqaw wa qila lillazina taqaw ma za anzala rabbukum qalu khaira wadannan sabanin waɗancan da suka cewa alqur'ani ko musulunci ko abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ga tokam suka ce asatirul awwalin ne wadannan suka ce khairan alkhairi ne Allah ta'ala ya saukar sai ubangiji ta'ala ce lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasana lillazina ahsanu ga waɗanda suka kyautata suka yi aiki mai kyau fi hadhihi dunya hasanatun suna da kyakkyawan sakamako a wannan duniya ce hasanatun din take da alaka da fi hadhihi dunya ko ka ce lillazina ahsanu fi hadhihi dunya waɗanda suka kyautata a wannan rayuwar ta duniya hasana wato wanda yana daga cikin uslubi jizar uslubin alqur'ani sai aka sanya jarun wa majrur din shi fi hadhihi dunya din tsakanin lil ladina da kuma khabar dinsa domin ya iya rataya da duka biyu ya rataya da lil ladina kuma ya rataya da hasana duk inda ka ga dama ka kaɗa shi to zai bada ma'ana wacce take mai kyau lil ladina ahsanu ga waɗanda suka kyautata a wannan duniyar hasanatun suna da kyakkyawan sakamako fi hadhihi dunya din ya koma yana da alaka da dazina ahsan wato gurin da suka kyautata duk a nan duniya to suna da kyakkyawan sakamako ko kuma ka ce din dazina ahsan ga waɗanda suka kyautata fi hadhihi dunya hasana suna da kyakkyawan sakamako a wannan duniya to duka ma'anar biyu haka take suna da sakamako a nan duniya kuma suna da shi a lahira fadar Allah wala darul akhirati khair yana nuna cewa sakamakon hasana ta farko ana nufin a nan duniya a nan duniya za su samu hasana ta farko ubangiji zai sakanka musu tun daga nan duniya tun ma kafin aje ranar gobe kiyama wanda za su ga gwaban sakamakon da ya fi wanda aka ba su a nan da muka ce sakamakon ubangiji da yake ba mu waɗanda suka zama ah, waɗanda suke ahsanu waɗanda suka kyautata sakamako ne akwai sakamako maji akwai akwai akwai ma'anar akwai hissi akwai ma'anawi sakamako hissi shine duk abin da Allah ta'ala ya ga dama zai ba su na ni'ima na jin daɗi na arziki duk zai mutu na ba su ƙoshin lafiya wannan sakamako ne hissi akwai sakamako ma'anawi wanda shi ne ma ya fi shi ne ya ba su kwanciyar hankali da nutsuwa hankalin shi ya tattara wuri guda ba za a gan a firgice ba ba za a gan su a razana ba ba za a gansu cikin wani hali na damuwa ba suna da kwanciyar hankali suna cikin wata ni'ima babu ni'imar da ta kai ni'imar kwanciyar hankali ya zama da hankalinka a kwance ba ka cikin zillimi ba ka cikin razani ba ka cikin tsoron mai zai kai ya komo wanda duk ya yi imani da Allah da ranar lahira kuma ya riƙe abin da annabawa suka zo da shi ya riƙe musulunci ya yi shi da gaske to babu shakka ubangiji zai ba shi irin wannan nutsuwa wanda a mun yi misalin ta mun yi bayanin ta daga cikin irin irin maganganun waɗanda Allah ta'ala ya sa suka samu irin wannan a rayuwarsu ya zamana gashi dai watakila kai za ka ga wasu sun fi su morewa jin daɗin duniya da tarkacen duniya amma su kuma waɗannan da kake ganin su ba sun fi kwanciyar hankali sun fi nutsuwa sun fi yalwar zuciya ba sa cikin takuruwa ba sa cikin damuwa ba sa cikin kunci wannan ni'ima ce wacce duk wanda bai ɗanɗane ta a duniya ba to ba zai ta lahira ba wanda muka ce bayan Allah na kwarai sun ji wannan kuma duk wani wanda zai rike Allah ya fifita Allah da manzansa akan komai rayuwarsa gaba ɗaya ya gina ta akan san Allah da manzansa ko mai ne zai yi gina shi akan wannan to zai samu wannan dandanan zai ji wannan daɗin kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa salatun man kunna fihi wajada halawatul iman to wannan halawa din zai ji ta mar an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahu wa an yuhibba al-mar la yuhibbuhu illa lillah وأن يكره أن يقود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار mutumin da ya samu waɗannan sifofi guda uku a sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan ya samu ɗanɗano da daɗi da zaki da halawa ta imani a zuciyarsa ibn al-qayyim yana faɗa mana a cikin dafinsa alwabil sayyid halin malamin sa ibn taymiya duk da lokacin da yake yake cikin wannan yanayi shine lokacin da ake ganin an fi gallaza masa an fi matsa masa an fi tuskuna masa an sako shi a gaba an kama shi an je an daure shi an kulle shi madan komai ba saboda kalimatu haqq saboda ya fada kalmar gaskiya saboda ya ƙi yarda da zalunci saboda ya ƙi yarda da shirka saboda ya ƙi yarda da bid'a saboda haka aka sako shi gaba aka yi kai saransa da ziga a gurin masu mulki su kuma suke ta kokarin yardar da wasu malaman fada to daga cikin irin yanayin da ibn al-qayyim almajirinsa wanda an taɓa ɗaure su tare yake sifanta malaminsa yake cewa wa sami'tu shaykh al-islam ibn taymiyyah naji shaykh al-islam ibn taymiyyah qaddasa Allah ruhahu Allah ya tsarkake ruhinsa ya kulu yana cewa inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhir akwai wata aljanna a duniya wanda bai shige ta ba zai shiga ta lahira ba wa qala wa qala li marratan yace wata rana baki da baki yake ce mu yake cewa ma yasna'u a'da'i bi inna jannati wa bustani fi sadri in ruhtu fa hiya ma'i la tufariquni inna hafsi khalwa wa qatli shahada wa ikraji min baladi siyaha Ya ce baki da baki wata rana ya ce da ni ya ce me wato 'yan adawa makiyana za su iya yi min ne ba abin da za su iya yi min ce ana jannati wa bustani fi sadari ni aljanna da lambuna da wurin shakatawa ta yana cikin kirjina in ruhtu fa duk inda zan je wannan lambun da wannan aljannar da wannan gurin hole wanda shakatawar yana tare da ni to duk ina za su kai ina tare da abin da nake jin daɗi da ke jin daɗin sa inna hafsi kalwa, in sun tsare ni suka kai ni suka kulle ni to na samu kalwa lokacin da zan kadaita da ubangiji na in yi munajati da ubangiji na in rika ganawa da ubangiji na ce wa qatli shahada kuma sun ga za su kashe ni ne to na shahada saboda akan gaskiya suka kashe ni in kuma za su fitar da ni ne su kore ni daga ƙasata shikenan na samu damar in yi siyaha da Allah ce fasihu fil amri shikenan na samu wani dama da zan yi siyaha in je in ga ayoyin Allah a doron ƙasa yace wa kana yaqulu fi mahbasihi fil qala bayan an je an kulle shi a gurin da aka kulle shi sai yake cewa law bazaltu mil hadhihi al qa'ati dhahaban ma adala indi shukra hadhihi ni'ma yace da zan bayar da kwatankwacin wannan ɗakin da nake kulle a cikin sa in ba da kwatankwacin sa na zinari a matsayin sadaka kyauta fi sabilillah ce wannan ba zai biya ni'imar da nake ciki yanzu ba to ba zai ba zai biya ladan ni'imar da nake ciki yanzu ba wato godiyar ni'imar da nake ciki yace ko kuma yace ma juzi ma ma juzito ma jazaituhum ala ma tasabbabu li fihi min alkhair ko kuma ya ce ba zan iya biya su ba su waɗannan da suka kani nan ba zan iya biya su alkhairin da suka yi suka sabbaba mun ba kawo su kawo da nan su rufe na wannan ɗakin ni kadai wani alkhairi ne babba suka yi min sababin sa ko me zan ba su ba zan iya biyan su ba ya yace wa yaqulu fi yi wa huwa mahbus a cikin sujjadarsa yana yana kulle a cikin kurkuku amma a cikin sujjada yana cewa Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika ma sha Allah ya ubangiji ka karfafi ka taimaka min bisa ambatanka da gode maka kuma kyakkyawar ibadarka yace wata rana yace mu wa qala li marra yace wata rana ya ga mu yace al mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbih wal ma'suru man asarahu hawa yace ai tsararre daurare shine wanda aka tsare zuciyarsa gaba da ubangiji ce wanda kuma yake an an ribace shi an kame shi shine wanda zuciyarsa san zuciyarsa ya kama shi mai da shi bawa ce amma ni ba a tsare ni daga ubangiji na ba tunda ba a iya tsare zuciyata ba aka hana ta tuna Allah lokacin ya ce lokacin da aka shigo da shi kurkukun da za a ɗaure shi ciki ya dubi katangar kurkukun sai ya ce faduriba bainahum bisurin lahu ba batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'azab ce an sanya shamaki tsakaninsu wanda ya shamaki yana da katangar tana da ƙofa can ciki rahama ce waje kuma azaba ce ibn al-qayyim ci gaba da cewa wa alima Allah Allah ya sani ma ra'aytu ahadan atyab Aishan minhu qat ban taba ga mai jin dadin rayuwarsa ba kamar ibn taymiyyah yace ma'a ma fihi min dhiqil 'aysh wa khilaf ar-rifahiyyah wal na'im duk da irin abin da yake ciki na kuncin rayuwa da rashin samun sakat da walwala bal biddun abinda yake samu ma akasin wannan ne an takura masa babu kyakkyawan abinci babu kyakkyawan wurin zama amma yace ban taba ganin mutumin da yake cikin jin daɗin rayuwa kamar ibnu taymiya ba ce wa ma'ama wa ma'ama kana fihi من من من التهديد من الحبس والتهديد tare da abin da yake ciki na kullewa a rufe shi da barazana da kuma wahalarwa wa huwa ma'a zalika atyabun nasi aisha shi tare da haka yafi kowa jin daɗin rayuwarsa wa ashrafuhum sadran wa aqwahum qalban yafi kowa yalwataccen zuciya yafi kuma kowa karkar wato yalwataccen kirji da kuma zuciya da kakkiya yace wa asarruhum nafsan yafi kowa kuma farin ciki taluhu nazratu na'imi ala wajhihi wanda ka kalli fuskar sa zasu da alamar hasken ni'ima tare da shi ibn al-qayyim yace wa kunna idha ishtadda bina al-khawf wa sa'at bina adh-dhunun wa Taina? bina al atayna duk sanda muka ji wato tsoro ya tsananta gare mu yana nufin mu almajiransa wato aka yi ta mana barazana aka yi ta tsorata mu ƙasa ta yi mana ƙunci muka rasa ina za mu sa kanmu yace da mun je mun zauna gaban ibnu fa ma huwa illa an narahu wa nasma'u kalama ce da zarar mun gaishi yayi mana jawabi mun saurari maganar sa fa yadhhabu zalika kulluhu duk abin nan da muke ji sai mu daina ji wa yanqalibu shirahan wa quwwatan wa yaqinan wa tubanina daga nan kuma kawai sai mu dawo zuciyarmu ta ta saki mu ƙara jin wani ƙarfin da ainihin ƙarfin hali da yaƙini da nutsuwa ce subhanallah fa subhana man ashhada ibadahu jannatahu qabla liqa'i sarki ya tabbata ga wanda ya nuna wa bayansa su tun kafin ma su sadu da shi wa fatah lahum abwabaha fi daril amal tun anan gidan aiki ya bude musu kofofinta fa atahum min ruhiha wa nasimiha wa tibiha mastafraga qawahum li talabiha wal musabaqati ilaiha ce daga nan suka fara shako kanshin aljanna da ni'imarta wanda ya ƙara musu ƙaimi da ƙwazo suka tashi wajen aiki da ainihin zabura wajen ligegeliyar da za su shiga cikinta to wannan ita ce babbar ni'imar da mai ibada zai samu ita ce babbar hasana da Allah ta'ala yake bawa wanda ya tsaya kan tafarkinsa zai sa duk irin yadda al'amura suka dagule suka rikikici suka hargitse shi za ka same su an nitse ba za ka same shi a hargitse ba ba za ka same shi ya rasa inda zai sa kai shi ba a nitse wannan nutsuwa ita ce tafi komai babu shakka ko ba komai da Allah zai yi wa mutum sakamako da shi a nan duniya game da abin da zai rike na gaskiya na imaninsa illa wannan to ya gama masa komai ya gama masa komai shine Allah ya ce lil ladina ahsanu fi hadhihi dunya hasana wa la darul akhirati khair to ba anan ba sannan gidan lahiran kuma yafi wannan can abin da za su je samu na ƙarshe yafi wannan lahira an kira ta ƙarshe domin ta ce ƙarshen rayuwar mutum mutum tun da Allah ta'ala ya yi shi daga babu yake ciruwa daga yanayi zuwa wani yanayi daga hali zuwa wani hali tun daga babu Allah ya samar da shi a digon mani ya mayar da shi ya zama gudan jini daga nan ya zama gudan tsoka daga nan ubangiji ta'ala ya mai da shi kashi sannan ya rufe kashin da tsoka sannan ya mai da shi mutum ya zama mutum daga baya kuma Allah ya karɓi ransa daga nan kuma ya ciru zuwa ga kabarinsa daga nan sai mahshar gurin da za a yi za a tattaru daga nan kuma sai wasu su yi dama wasu su yi hagu wasu su yi dama domin tafiya aljanna wasu kuma su yi hagu domin tafiya zuwa wuta azan Allah minha wa yawma taqumu as-sa'atu yawma idhin yatafarraqun fa amma alladhina amanu wa amilus salihati fahum fi rawdatin yuhdarun وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون haka ubangiji ta Allah ya ce ranar da alƙiyama ta tsaya to a lokacin kuma sai a yi tawari sai a yi tawari sai a rarrabu amma lazina amanu wa amilus salihati waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai fahim fi rawdatin yahbarun suna cikin dausayi suna cikin ni'ima suna farin ciki waɗanda kuma suka kafirce wa Allah suka ƙaryata ayoyin Allah da ranar lahira fa ulaika fil azabi muhdarun to waɗannan su kuma su ne za a tattaro su cikin azaba to wannan shine gida na ƙarshe dukkan wani gida dukkan wani yanayi da dan adam zai ciri zuwa gare shi to ba na ƙarshe bane wani zango ne zai bar wannan zangon kuma zuwa na gaba to shi yasa ita lahira aka kira ta lahira domin daga ita kuma babu wani zango gaba hmm. an je karshe an je matuƙa an je magariyar tuƙewa wala darul akhirati khairun wannan gidan lahira shi yafi alkhairi sama da abin da za su samu kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wal akhiratu khairun wa abqa lahira ita ce tafi alkhairi kuma ita ce tafi wanzuwa وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا waɗanda Allah ya basu ilimi suka ce wa 'yan duniya kai can ai sakamakon ubangiji da zai bayar shi ne ya fi alkhairi la ce walal akhiratu khairun laka min al'ula ta ƙarshen ita fi maka alkhairi sama daga farkon wato lahira ita tafi maka sama da duniya sannan ubangiji ya ce wala ne darul muttaqi kuma madalla madalla wannan yabo ne madalla da gidan masu tsoron Allah Allah sai ya babu dan takaitaccen sifa wato wani dan takaitaccen bayani a takaice a gurguje a dunkule amma mai gamsarwa takaitawa ce amma kuma mai gamsarwa jannatu adni darul muttaqin ko darul akhirah ita ce jannatu adnin yadkhuluna darul muttaqin ita ce jannatu adnin aljannatayya ne na zama dindindin ba na a zo a shakata a fita ba duk yadda za ka samu gurin da za ka yi na jin daɗi a nan duniya ka gina shi ko ka je ziyara duk yadda ya kai ga abubuwan alatu da alfahari da waye da morewa da zarar ka yi dan lokaci a gun ka dau awa biyu uku hudu sai ka ji kuma duk ya gaishe ka so kake ka canza guri duk yadda ya kai ga tattara kayan moriya ba wuya ne dan lokaci kaɗan ne ba za ka iya awa hudu a gurin ba sai ka ji ya gaishe ka sai ka ji kana son ka canza guri ba ma banda gidan aljanna na'imun ne muqim darul muqamati ne wanda Allah ya sifanta shi gida ne na zama dindindin kuma ba za ka taɓa ƙosawa da shi ba ya dukhuluna ha da za su shiga tajri min tahtiha al-anhar da ƙoramu suke gudana ta karkashin su lahum fiha ma yasha'un shi ma haka Allah ya baka a dunkule lahum fiha ma yasha'una suna da abin da suke so suka ga dama a ciki duk abin da dan aljanna yake so zai samu wannan alahira ake magana ba a duniya ba kuma mai wannan maganar Allah ne don ka ziyarci wani abokinka kadan sai dan iya samunsa ka san dan abin da yake da samu dan albashinsa ko ya sana'arsa sai ya so karrama ka sai ce faɗa abin da kake so a sa maka faɗa abin da kake so a ka maka kai kanka ka san me za ka faɗa me ba za ka faɗa akwai abin da in ka faɗa ka rasa duka <laughs> to amma dai ya duba ya nuna kana da karamci abin ta to za kai kuma kai kuma dole za ka dube shi lokacin da za ka faɗa abin da kake so din ka za ka faɗi daidai daidai shi lokacin da za ka ƙara gaba wurin wanda ya fi shi mai wadata ko mai mulki da taskokin gwamnati abin nan dukiyar gwamnati ke lalitar gwamnati ke hannunsa shi kuma in ya ce faɗa abin da kake so nan ma kuma za ka ɗan ɗaga sama kaɗan aiko ba za ka tsaya iyayen da ka tsaya ma wancan ba don ka san cewa nan in ka ƙara za ka samu to amma duk dai da abin da za ka nema yana da haddi yana da iyaka ko yayi ne saboda a inda kake babu mashi'a mutlaka shi wanda yake cewa ka faɗa abin da kake so ba shi da abin da zai iya baka ba zai ba shi da komai da zai iya baka yana da wani abu amma ba komai ba Allah ta yi wa atakum min kulli ma sa'altum min a lura da wannan min din min kulli ma sa'altum ba kulli ma sa'altum ba naka wani abin za ka samu wani ba za ka samu ba saboda haka can lahira ce sannan mai cewa ka tambaya za a baka duk abin da kake so Allah ne komai yana hannunsa makalidu samawati wal ardi suna hannunsa lahu makalidu samawati wal ardi mukullan taskokin sama da kasa duk a hannun Allah suke saboda haka yana da mashi'a mutlaka ashe kaga wannan karamcin ba wani karamcin da za ka kwatanta shi da shi lahum ma yasha'una suna da duk abin da suke so kamar da Allah ta'ala yake cewa fiha ma tashtahi al-anfus wa taladdu al-a'yun wa hum fiha khalidun suna da abin da rayukan su take so idan su zai gani ya ji dadi kuma suna ciki har abada shi yasa da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya tashi sifanta aljanna sai ya ba da shi masu har a dunkule cewa fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara bi qalbi a cikinta akwai abinda ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba zuciya bata taba tsarsa shi ba ba ta taba ba ba tunaninsa ba haka duk wani abu da Allah ta'ala yake faɗa maka a nan na kayan marmari na lahamu tsayirin ma yashtahun da sauransu duk kwatance ne sai ka je can ka ga daban yayin da zaka ɗanɗana ka je shi yasa ubangiji ta'ala ya dunkule sakamakon waɗanda suka san girman Allah suka san kuma mecece lahira sun san maganar yadda take lahum ma yasha'un lahum fiha ma yasha'un suna da abin da suke so kuma Allah ta'ala ce wala dai na mazid su ce ga abin da suke so mu ba su kuma mu musu karin da ba su zato ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa lokacin da Allah zai sa in aljanna aljanna sai ya tura me yayi kuwa ya kuwa yace akwai abin da ya rage ubangiji bai muku ba yace ah, Allah ya mana komai ya ainihin haskaka fuskokinmu bayyana wujuhana ya tsiratar da mu a sirati ya shigar da mu aljanna ai ya mana komai me kuma ya rage sai a ce ga ya musu akwai saura ce akwai saura a ce akwai saura ce yana cikin aljanna kuma ga ni'ima amma kuma ana ce masa da saura to kuma menene saura din nan ce ku ga ubangiji ido da ido to babu kuma ni'imar da ta kai wannan shi yasa babu wato munin aqida mutum ya rika inkarin ganin ubangiji a ranar lahira aqida zilawa suke to ba za a ga Allah ba ko a lahira to kaga wannan suna haramta kan so ta ni'ima ce da tafi kowace wanda Allah ya kira ta ya kira ta ziyada lillazina ahsanul husna wa ziyada wannan tsari ki kuma ita ce ƙarshen ni'ima ita ce lazzatin eh, nazari ila wajhillah jin daɗin da bawa zai ga yadda yake kallon ubangijinsa Allah ce kazalika yajzi Allahul muttaqin kamar haka Allah yake saka wa masu takawa wato duk waɗanda suka yi takawa ba sai waɗancan na zamanin manzan Allah kawai ba da aka ce ma za a zana kuma suka ce kaira a kowa da zai zama cikin wannan tawaga to haka Allah yake sakanka masa saboda haka sakamako ne na dukkan masu tsoron Allah tun daga wancan lokaci har alkiyama ta tashi Allah ka samu a cikin su توفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون الذين تتوفاهم الملائكة su ne waɗanda mala'iku suke karɓar rayukansu ɓayyabi ne suna masu wato suna masu tsarkakuwa ya ƙuluna suna cewa da su salamun alaikum aminci ya tabbata gare ku wadda hulul jannata ba kuntum tamanu ku shiga aljanna a sababin abin da kuka sace kuna aikatawa wato saɓanin waɗancan da allazina tatawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim su kuma waɗannan su mala'ikatu tayyibina mala'iku za su zo karɓar rayukansu bina suna masu tsarkakuwa wato suna cikin tsarki ba suna cikin zalunci ba sun tsarkaka daga shirka sun tsarkaka daga tsoron daga daga Allah sun tsarkaka daga bid'o'i sun tsarkaka daga bin son zuciya sun samu cikakken tsarki a lokacin mala'iku za su zo karɓar ransu an ambanci mala'iku saboda yayin da mala'ikan mutuwa yake zuwa karɓar rai yana zuwa da tawagar sani ba shi kaɗai yake zuwa ba sa wani gurin Allah ta'ala ya jingina masa karɓar rai kul yatawaffakum malakul maut alladhi wakila bikum a ce mai karɓar ranku shine mala'ikan mutuwa wani gurin ma Allah ya jingina wa kansa Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha Allah shine mai karɓar rai lokacin da lokacin mutuwarta to ubangiji kuma wani gurin sai jingina mala'iku ta idza ja ahadakum ahadakum al-maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah wani gurin a jinginawa Allah jinginawa kansa saboda dukkan wani wanda zai mutu sai da umarnin Allah babu wanda zai mutu ba tare da Allah ta'ala ya bada umarnin a sa ba sannan a jingina wa mala'ikan mutuwa wannan shine abin da ya zo a alƙur'ani na sunan shi wannan shugaba na waɗannan tawaga ta mala'iku da suke karɓar malakul mauti amma kalmar azra'il wannan bata zo a cikin alƙur'ani ba bata zo kuma a sahihiyar ruwaya ba sauraka babu wata ruwaya sahihiya da ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda aka kirawo mala'ikan mutuwa da azra'ilu amma dai suna ne wannan da yake yawo a bakin mutane amma alqur'ani malakul maut yake kira shi haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma a hadisin albara ibn azib hadisin albara ibn azib malakul maut ya kira shi haka wannan shine abinda mu ma za mu tsaya a kansa ba za mala'iku ba za ka iya ba za ka iya ba su sunaye daga da karan kanka ba kai sai abinda ka ji Allah ta'ala ya kirawo su da shi saboda waɗannan mala'iku za su zo karɓar ran yayin da Allah ta'ala zai turo tawagar bisa jagorancin malakul mauti a zo a samu mumini kamar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cewa mumini lokacin da yake ba wa duniya baya kuma yake fuskantar lahira mala'iku za su zo za su zo suna abin da eh, bidul wujuh بيض الوجوه كأنهم كأنهم الشمس حتى غضب فسك السفراء قال سنا حكي كمان لنا سزو سزونا قبيش ومعهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة يراهم مد البصر سنا كده لكفن نا الجنة ده دتراري نا الجنة su zauna iya ganin sa yana ganin su ga suna farare kal sannan mala'ikan mutuwa zo zauna daidai kansa ce ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna اخرجي إلى مغفرة ورضوان ورب غير غضبان yake ya ayyatuhan nafsul mutma'inna ki fito yake wannan rai wacce take nutsatsiya wacce ta rayu cikin mutuwa ki fito zuwa ga gafara zuwa ga yarda zuwa ga wani ubangiji ba mai fushi da ke ba fatasilu kama tasilu alqatara min alma haka ranka za ta rika diga tana fita kamar da kasar ruwa yana fitowa ba ba ba ba maganar a fizgiran ko a jata a haka za ta rika gangarowa tana fita cikin sauki nan da nan mala'ikan mutuwa ya karbe ta sauran mala'iku su tafe ta a sa ta cikin wannan wannan abin nan din a sa ta cikin wannan kafanin tana kanshi kanshin da duk wanda suke sammai sai sun ji wannan kanshin ka mala'iku su yi ta haba haba suna addu'a kowanne kowanne dandazan mala'iku su suke wannan ran a wuce da ita ta gaban su haka duk saman da za su je mala'iku za su masa za su masa sallah za su wannan ran sallah ko za su musu addu'a sannan su raka wannan wannan wannan rai nashi zuwa sama ta sama haka har zuwa sama ta bakwai sai an kai ta sama ta bakwai sannan Allah ta'ala ya ce uktubu kitaban abdi fi illiyin wa ma adraka ma illiyin kitabun marqum yashhaduhu al-muqarrabun ci a yi masa rijista a ilimi wani littafi ne wanda mala'iku makusanta su suke halarta gurin lokacin da to an ɗauki ran nasa an kai shi can sama ta bakwai an kai shi har gaba ga ubangiji ya ce a rubuta don a yi masa rijista ya samu shiga daga wannan lokacin annabi sallallahu Allah ta'ala ce to na wa bawa na alkawari kamar da Allah ce min haqalaknakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra ubangiji ya ce daga ƙasa ya yi kuma can zai mayar mu da kuma fitar da mu ce a maida ran cikin jikinsa can kabari to can ma aka maida kuma sai ya ga sai ga kuma wani dan saurayi mai kyau ya zo gurinsa ya zauna yana yin masu sai kai ba wani dan saurayi daga ina sai aikin ka ne to haka dai hadisin ya ci gaba da kwadaitar da mu irin yadda bawa yake barin duniya yake fuskantar lahira allazina tatawaffahum almalaikat tayyibina suna masu tsarki yaquluna salamun alaikum a lokacin karɓar ran suna musu sallama salamun alaikum aminci ya tabbata gare ku tun daga nan a zo za a shiga aljanna na ma mala'iku su bi su ci gaba da raka su da salamun alaikum wasiqal ladina taqaw rabbahum ila zumara hatta idza ja'uha wa futihat salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin can ma mala'iku su tare su salamun alaikum san san shiga kuma Allah shi ma da kansa salamun qaulan kai hatta ɗan tozan la'arafi da ake cewa to tozan la'arafi su Suma suna cikin wannan mawuyacin halin suka kalli 'yan aljanna sallama suke musu wa alal arafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum ha wa alal arafi rijalun kullan ya'rifuna ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun alaykum lam yadkhuluha wa hum yatma'un suna cikin wannan mawayacin halin bai hana su in sun kalli yan aljanna ba su gaya musu wannan kalmar salamun alaikum saboda haka kamar da Allah yake cewa ba wani abu da suke wala ta'tima illa filin salaman salama saboda cikin salama salama kalmar salam tana nuna nutsuwa tana nuna kubuta tana nuna kwanciyar hankali tana nuna mutum ya Allah ta'ala ka samu cikin waɗannan salamun alaikum udkhuluha ku shiga cikin aljanna udkhulul jannata ku shiga aljannan nan bima kuntum ta'malun saboda abinda kun kasance kuna aikatawa abinda bawa yake aikatawa sababi ne ne ya shiga aljanna amma ba farashin aljanna bane farashin aljanna wannan ba wanda zai iya biya sai dai sabab ubangiji ya sa komai sabab kamar yadda in mutum na jin yunwa ya ci ko ba ya da lafiya ya sha magani wannan sabab ne na samun lafiya amma zai iya cin abincin kuma ya ji ya kasa samun koshi ko ya sha maganin kuma ya ki samun waraka ko mutumin da yake son ɗa a ce ya aure wani sai auren kuma bai samu dan ba ana iya samun sabab fa yatakhallafu al-musabbab ubangiji ya sa wa komai sababi to aljanna Allah ta'ala ya sanya sababin shigarta shine aikin da bawa zai wannan gaba insha Allah za mu ƙara bayani akan ta domin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa sahabbansa saddidu wa qaribu wa'lamu annahu la yudkhilu ahadan منكم جنة الجنة عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته yace ku dai ku dai kwatanta ku ƙara kusanta ku daidaita ku ƙara kusanta ku sani babu wani wanda an tsar aikin sa ne zai da shi ya har yace hanni sai ne idan ubangiji ya lalabe da rahamarsa to wannan shine zamu yi bayani gobe in zo farkon karatunmu kafin mu shiga ayoyin gaba yaya Allah ta'ala yana cewa bima kuntum ta'malun kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya kuma ga annabi yana cewa babu wanda aikinsa zai shigar da shi aljanna babu iskali hadisin da ayar duk suna tafiya a gwadabi ɗaya insha Allah bayanin da zamu gobe kenan Allah ta'ala ya ba mu ladan abinda muka karanta daidai abinda muka yi kuskure Allah ya bi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in masha Allah Allah ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan ba aisha shida low shopping complex daura garin da ba na wunti kasuwar wunti bauchi bauchi state Najeriya, ita ce jira muku wannan mp3 ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya kamar haka sifili takwas shida uku biyu biyu bakwai biyar ga namban a cikin harshen turanci 0 0 2275 wassalamu alaikum warahmatullahi